بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل ذكر أو أنثى بعضكم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا شابير قوة شاطئة watan sha hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari da arba'in da bakwai. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dashi da muwafaƙan duniya da lahira don sarkin sunayensa. Muna cikin eh, suratu Ali Imran. إيضاح المعاني Suratu Ali Imran. shafi ba maganan shafi aya dai za mu tashi aya ta ɗari da tisa'in da biyar wa alaikum assalam ɗari mai kenan shafi na'am to karrara ثمنا قليلا shi ne to ai wannan ban abin da bai fito ba yi sa lokaci ake soke tambayanka gashi tarau bihi akhadhu badalahu maimakon imani sai suka karɓo badalin imanin samanan qalilan wasu yan kudi kadan wanda da imaninsu suka riƙe da ya fi min minar duniya a ina suka karɓo wannan kuɗin ɗin min safalatihi to ban abin da za a ce maka suna karɓan taro sisi taro sisi a wurin jahilansu idan aka canza ka gani aka mai da ba za su daina ba su kamar yanzu kaga abokinka mai cewa akwai gunki akwai mutanen su da gani mai gunki musulmi da gunki har ya mutu ma ana tsoron ɗauke gunki ana menene me ya janyo haka har ma ya mutu me ya janyo haka ba ɗan taro sisi da yake samu ne ba wannan taro sisin da yake samu shi ya hana masa a soke gunki inda ba don wannan taro sisi da ake bashi ba tuntuni da ya watsar da shi yana karɓa wurin na ƙasa da su ɗina yana ga yanzu in ya shiga musulunci ka fatan yadda ake faɗi to wannan eh, ba za ba kuma sannan mutanen saboda abin duniya suka bar shi akai shi ma yana ba su sai suka kyale shi akai to amma yanzu sai ku je ku kada ku karɓi komai sannan kuma wannan gunki a san duk yadda za a yi ba a ce yanzu ya musu shi gunki ran da ka musulunta zanna za ka ya ce daga cikin sharɗin shiga musulunci barin gunki ko nawa ake baka to da dama abin da ke hana mutane shiga cikin gaskiya bin gaskiya abin duniya in an ce girma shi baya abin duniyan ne in an ce alfarma ai shi ma'un duniya ne wannan ke hana mutane bin gaskiya to ko me kake so a ce maka samanan qalilan min min duniya min min safalatihi me kuma kake nema ko za dauka ko za ka ce riya su tuma ba ka san shi ba hmm? don kullum ba na jin yayi insha Allah yi. Allah ya yarda amma ko ya bayan du'a'o'i da suka yi ko don bai kamata a tsaya ba ta yi na rabbana wa atina ma wa atana ala rusulika wa rusulika eh, eh, ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد تكون ربنا كافي ربنا وجنك دا أكو تصور دكنا وانا أكتش فاستجاب لهم ربهم da ainihin كلمة da suka roƙar da ita rabbu suke ji suka roƙa rabbun kuma Ani la o amala amilin ban bata aikin mai aiki minku laifinka daban aikinka daban min zakarin au kai ina na koma nafsi da koma ko wanda ya kamata in bi sharhin ne kuma ba ku faɗa min ba je koma sharhi fastajaba lahum rabbuhu du'a'ahu shine wanda na faɗin can ba abin anni ai bi anni la udhi'u amala amili ban ɓata aikin mai aiki ku daga cikin ku yayi a banza ku har ka yi daidai ka cika ka yi ikhlasi ka yi shi yadda annabi ya nuna to ba za a ɓata shi ba lil zakarin au namiji ne ko mata nan ne nake so a duba irin sharrin da ‘yan humara ke cewa wai musulunci na kaskanta mata. Wannan ‘yan duniya, ‘yan wannan zamani masu tashiri kuna, sai ai an kulle ta, an yi mata menene Allah sarki. cikin sai aka samu wata adala, kun karanta wurin ba ku dawo ku da wurin ba cikin ulul himma inda nisa'i. Inda ta ce kai malaman tarihi malaman bincike kun cuci Muhammadu. Makaryata, kun dade kuna yanka karya, kun ce Muhammadu ya wulakanta mata. Amma dukkan wanda suka gabata a addini ba addinin da aka karrama ya mace ba, in ba Muhammadu. Shi ma sai da ijero tarihin duniyar tukuna, tun daga girkawa, a dauke su a asalin mutanen da aka fara rubutu a kansu. ya zo har ya zawo kan musulunci yake babu inda mace ta samu yanci ta wala Allah ya dinga kiran karta ina magana da ita irin alkur'ani har da suratul talaki ban suratul talaki da suratul nisa a can ina suka samu martaba haka mace ba ta daukar littafi mai tsarki mu kuwa musulunci da aka rubuta littafi mai tsarki mace aka ba a jiya ummu salma da aka haɗa ƙur'ani ƙur'anin babban na gaba ɗaya na hannun ummu salma ita dinga jero abubuwa gagado aka zo aka bata ga duk addinin da ya gabata ba inda aka yi magana ana ba mace gado da al'adan da menene dai ma rayuwa ba a ɗauki mace ba ko amma musulunci yake tana da gado gaskiya kun cuce Muhammadu kun yi ta mana ƙarya ga littafin sa mun gani gashi nan yake la udhi'u amala amilin minkum min dakarin aw unsa har mace ba a bata aikin musulunci shi ke karrama mace eh ka ɗauka yanzu ɗan ƙaramin alaki zagin mu da kawai muna takura masa da mace su sa hijabi saboda ko mun ce menene kasu cakuɗa ko an ce duk kasu yi magana da ma to ina ne ake nema musu yanci a basu sadakin su ba sai a faɗi ba mu ne nan za a zo a ce za a ɗaura aure dubu hamsin sadaki dubu hamsin a bai kai nisabi ba ai ba zawara ce to idan ba na ce shi kenan sai a kashe ta da dubu hamsin kaza kaza ita ma sai an ba ta nisabi in ku ba haka ba mu malika ne ku je wani wuri a ɗaura muku ni dai ba zan ɗaura auren da bai kai nisabi ba tunda Allah ne ya ce ba za a danne mata ba yace katta bayar da kayanta shi ya halitta kayan ya ba ta kayan ke gashi nan ina da hakki a ciki haƙƙi na in dinari sauran in kika yi an na shi kenan amma wannan ba ki isa ke kyautan shi ba dole ki karɓa haƙƙi na ne wannan ka wannan halittar da na yi ta na tsora mata farashi ƙaranci ka gaza yau dubu ɗari biyu da sha shida ko ba mamaki ya tashi to kaga to a ina ne su matan ba sai su faɗi wani masallaci ne ake kare musu haƙƙi sai ga jiya Allah ya tsaye aka yi wani ɗaura wani aure ina ma malam na na miliyan ɗaya sadaki ba a taɓa yi ba hmm? miliyan ɗaya ba ka nan la shi sai ya ba. ba a yi na sai da aka yi kabbara ka ci a ah, abin da muke nema kenan kaga an ba ta ta ce umar ai kun yi ƙarya eh? ban ji ba eh kuka saukar da to abin abun da za ka lura farashin nan fa ba mu muka yanke shi ba ba uba ya yanke ba ba uwa ya yanke ba malam mutanen nan da yawa a ba mu kasan wanda muke faɗa da su muna faɗa da yan human su ne suke zagan mana annabi Muhammadu suke zagan mana kaza to saboda kana muka ce akalla ce kare hakkin mata tunda ka ga sadakin annabi ya fi miliyan ashirin kuma shine na talaka akan tabar ma yake kwanciya ta kaba miliyan yanzu in za a zube ban kwarar za kai miliyan talatin to kaga miliyan talatin aka ba ta eh, ta samu jari maimakon yanzu za ka shi akwai auren da aka ce min auren dai ban san nawa aka ɗaura shi ba amma dai haya hotel ɗin da aka kama za a eh, za a yi walima miliyan biyar hotel ɗin sannan eh, aka ba ta miliyan bakwai ta yi cefane ita kuma ita ƙarshen ta sadakin kila dubu ɗari biyu ne to wannan da aje a kama hoton miliyan biyar kuɗin cefane sadaki miliyan bakwai an haɗa masa mana a ba ta miliyan goma sha biyun ta. Ita ta sai abin da take so. ta sai kayan kwalliyan da za a sa wa miji ba wanda za a gani a buki ba wannan shigan ta kace ta musamman ka saya ka biya kalli a isha kallo kuma ka sha shi. turare da wannan kuɗin sun isa sannan ba nan ya ƙare to kai fa kafin dama can kai ne da haƙƙin sai amma an je an kashe kuɗin a banza a wurin makaɗa ga wurin wasu masu masu gidajen hotel ɗin da wane ne inda za a da abin musulunci a ɗauki wannan kuɗin a damƙa mata wani ma sai ya samu wasu ma a danginta sai ta farfaɗo da su to don haka nan addini musulunci dai kam ya karrama ya mace sai dai mutane su yi abin nan duk inda ake bin sunna na ake darajar ta ya mace addinin musulunci ya ba ku mata hakkinku har da ƙari fastajaba lahu ainihin rabbu hatta wata ta wa umaru dan khattab adali ya miƙe ce jama'a sadaki ayi tsada saboda haka nan daga yau ya yanke sadaki kada sadaki ya wuce eh, sadakin manzon Allah ko ƴaƴan manzon Allah ko matan manzon Allah Sai ne aka lissafa ɗin ya ta sama miliyan talatin ya tsaya ya bayani a hudu ba ya tabbatar da dokar ya jaddada ta wata mace ta bige ta ce assalamu alaikum ina ka samu wannan dokar tun da dai mutum bai halatta ya aikata wani aiki ba ta faɗi wannan ba sai ya san doka Allah ina dokar take Allah ya bayar kai za ka yanke wa ataitum ihdahunna kintar ma huwa al-kintar je dictionary kan me fasara kintar umar ye sallallahu ishe la ilaha illa allah ja tuma ta ide de umar ya kus kore taj adali ja tuma ta ide de umar ya kus kore da gaya kusa sada kin আমাদের আনারো কোহ কোথাও কাকা shi kenan kawai sau dah kena mata mereka za ku cewa musulunci ai ba dah da imban dah in banda ku tashi tsayin daka da abun da duk Allah ya ba ku iya magana mu'amala wane ku shigar da jama'a cikin musulunci wanda bai rike ba da kyau ku sashi rike domin sako-sakon da aka samu gaskiya kuna da laifi mutum nawa mata suka musulunta da shi ga abu talha o ga kwata-kwata a yaƙi a gari a ina ne ya zanto mace ta musulunta da shi za a yi cinikin sadaki ta cewa sadakin ka kaje ka yi aiki na za ka yi aiki tsawon rayuwanka tare da mazan Allah in annabi ce ke wannan make da yake tashi mu tafi gari kaza a yi da sai da ko kayan fara in annabi ya ce zo ka je ba mu je wuri kaza ka bi shi wani shi da sadakin shi kenan ce shi kenan ce san an wata aka waye gari daga baya ma ina yi saboda Allah ya koma yana yin abin sa shi ma ladan Allah yake nema ladan Allah yake nema fastajaba lahum rabbuhum أني لا أضيء عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم كائن من بعض ساشنكو يا تاسو دغ ساشي يا كفدي أي الذكور والإناث وبالعكس الإناث والذكور والجملة مؤكدة lima qabla wani ne ta mai na mai tambaya a kafi ya laishi ka nuna mana ya ba a nuna ba hmm? ai ba a ma ko nuna shi a bashi rikicinsu ya ishe su da shi da ɗan kano fili daga yau ɗan kano bashi shi ya ma zo Ba ya mana ka layi menene fallazina hajaru matan nan da suka yi hijira da mazan ban kuma ba eh, kuna dan yi tsallake ku wal jumlatu mu'akkidatu lima qablaha ay hum sawa'un ba wajen daraja ba ba wajen fil mujazati fil a'mali daidai ake wajen saka lada ba ana daidai darajar su take ba wa tarki tadai'iha da barin ainihin ɓata aikin din na hajaru min makkata ila al-madina wa ukhriju min diyarihim kaga nan ma wa udu fi sabili aka matsa musu aka cutar da su saboda ni dini وقاتلوا الكفار سكبت سكفتتك كافرين وقتلوا أكا كشي نكشي واتكنسوا بالتخفيف وقرئ بالتشجير قتلوا وفي قراءة تقديمه لا أكفرن عنهم سيئات والله ذنقودي قودي مسجن عسترها ذنل زن للبئتا مقويتا أم أبنى الإنسان وجه بالمغفرة ولا أدخلنهم للي في ناشي قدسوا جناتي تجري من تحتها الأنهار وانا ثواب من عند الله ونسا كياني تبتت دقاء الله فيه التفات أي عن التكلم دا أنا سو سو سيأخذ وافي لكم والله عنده حسن الصواب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 zai yi annabi ba zai ma ji wannan abun din ba ba zai bi ba amma mabiyansa sai aka sai aka ce masa shi ma ga yadda zai ya rasulullahi la yaghurrannaka taqallubul da kafaru fil bilad ya ce ya ma ya zai doka au ayyuhal qari'ul muslim kara kai nan waɗanda suke kafirai a cikin ƙasashen kai ya roƙe Hausar na sa irin wata hausa Ta ba daga nan nan gari a yabi kaya daga Amerika, a yi dubai daga dubai a tsallaka na da shi a wuntsalo da shi ya dawo japan a yi bo a yi afirka a hau a jirgi a kai a jirgin ruwa a kai shi gari kaza wannan safara da manya-manyan dukiya ka ɗaya Duniya duniya nan kwana na wace ɗanɗane shi wani ma bai ɗanɗana ba da wayan nan masu karakai da dukiyoyi kasu da kallubun da zai na kamaru a yi tasarrufin fil bitti bittijarati wani kasabe. ka ji su ribobinsu kirga miliyan ake kirgawa in an tafi gindin kuɗin tiriliyon ake kirgawa sai wannan ka iro ɗaya ka kar ka damu da shi duniya ta Allah ce nasaru na wurin Allah inda a ce wannan kaɗai ya isa mutum imani wanda suka zo suka ci duniya suka karya yahuda nan suka karya turawan nan suka karya kaza ba kuɗi suke da shi imani suke da shi addini ne hannu qawmun أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله وقولهم أنكم أنا نهر أنجزت وحققت لكن قد كذا يا ذو فارس سيد أوري كذا na koma safaran jirage yanzu na zartar an buɗe ne kasuwa na yanzu kaza wance idan haƙaƙƙu yanzu na gama zama kaza direction ne a'a general ne captain ne brigadier ne ɗan sanda wane ne ka kai BBC wane ne wane ne da almakashi da gatari da wane ne duk ka tabbatar ka ɗaura wannan ka ɗiro ɗaya ka ya rasu gaba kama Allah wa hasaltu ala darajati kaza wa kaza fil makanil fulani kaza wa kaza وقال تعالى في موضع آخر ma ya jadilu fi ayatillah ba wanda ke ja in ja da ayoyin Allah mira tarkul mira'i wal jidali shine yujadilu ba wanda ke jidali a ayoyin Allah illa allazina kafaru shi Allah in ya faɗi sallamawa kawai eh, kawai me yace in an duba mai ya ce kaza to ba a ce a kaza za mu talauce a kaza da wahala a kaza da kaza ana neman umarni ne saboda ka mu bayi amma na Allah illa na kafaru fala ya yaghurka taqallubuhum fil bilad kada kai komonsu da dukiyoyi ya rauke ka wannan ba komai bane ba holokoli an kai yahudu a ainihin iya neman kuɗi ka duba don da aka ci su aka samu makaman da aka buɗe duniya da su su kuma makaman na hannunsu ba su iya sarrafa su ba kazzabat qablahum qaumu nuh mutanen nuhu sun karyata kafin ku ko quraishawa ko kafin ku al'umman annabi muhammadu wal azab da ƙungiyoyi daban-daban irin ƙungiyoyin kaza ƙungiyoyin mata na duniya ƙungiyoyin kutare ƙungiyoyin eh, masu mota ƙungiyoyin masu inci ƙungiyoyi dukkan waɗannan union union ba su iya karya daina musulunci ba kuma ba su iya ba ita musulunci ƙungiya ɗaya ce tak نوح والأحزاب من بعده sau da haka nan wanda ya kama Allah ya kama ta domin tsira. Wa alaikum salam. Alaihi wasallama. Ga shi nan an ce ya ayi halƙari'u amma Qur'ani? Manil ƙari'u kana ji ni ne nan ni kaɗai? Kai ma ƙari'u ne. Wannan magana ta shafe mu gaba ɗaya. amma an fara da manzanmu لقد كان لكم في رسول الله أسوة saboda kana a yanzu kada ka ruɗu kana sa abokan kai kaga yanzu abokan ka yanzu kaje ka da zaka zaba kai kansu da wani ma karshen ta ciyaman ne in ka je ka samu wanda kuka taso da wuri karshen ta wani nan yan sanda ne karshe wancan ya kai darakta a wuri kaza ko ina dab wancan kila ƙarshenta jarinsa ya kai yanzu hidiman da yake kaya sai dai je Lagos ya siyo ya wuce ya tafi Kano ko Abba wancan ya kai mata kai ko kana nan kinkin kai magana Abdulsalam ya gode ya za yi masa to ku kwana tare ku tashi tare in baka gan shi baka je neman shi karatun ba zai yi ba sai ka gan shi to saboda kanan wannan kaɗiru ɗaya ka za ka ga yanzu ba ya gama gidan shi wancan ya gama kaza ɗinsa wancan ya sayi mota kaza sadda ita yanzu kai a ina kake ne wai kana jin kunya kace ni ina masallaci masallaci ce i me kake a masallaci karatu nake yi To in ka gama ina za ka ce masallaci zan sake komawa neman kamanawa. To da me za ka ce abincin shi na wanda ya halicci masallaci? Me saman nan ka bautata masa ka bi wallahi zai baka abin da kake bukata. In mu ya ce duk inda kake bin hidima kana kare gangan Allah ya wurga ka cikin malala da ka duk wanda ya nema ya samu Na, amma duk wanda ya bi Allah ya samu don zai samu ne wa hankalinsa zai kwanta inda yake to saboda ka dan ka saki jikinka ka shirya mutanen naka da kake ta magana a kansu kake ta magana a kansu ka koma wajen su ka bude makaranta duk abin da ka san ana kanta ka nuna musu ni hukun yi karatu nan da yawa ba dan ka na yau sai na ga zan mutu bari in zo in faɗa muku wannan mu taru mu nemi aljanna da wannan to saboda kana a haka da yake wannan duniya dole a yi watsi da ita a tattara a batta a kama Allah a kama addinin Allah jin daɗin duniya na addini jin daɗin lahira na cikin addini in mutum ya saki addini ya gama tabewa amma ai wasu sun ɗan sake sun je sun ɗanɗano suka waye gari ashe bala'i ne ake ci bala'i ne yana nan inda ake da ‘yar sa'ida sa'ida a addini. Sannan Ubangijinka tabaraka wa ta'ala ya sake faɗi mai sama mai ƙasa. Maganan da ike faɗi tabbas haka take. Duniya mata'un ƙalilu. Jin daɗi ne ɗan ƙanƙani, ƙanƙani. Malam shekara saba'in in an kalle ka ba a ƙara kallon ka. Kan nan ya yi fari fat. Fiskan in aka kalla nan ya yakune, nan ya yakune. In mutum ya buɗe ido ya kalle ka kusan sai ka yi mafarki. Idon nan ya koɗe, ya koɗe, ya koɗe, maganan daɗi ya ƙare. in ya bi Allah ne zai samu lokacin ya samu wanda suwa duk wanda ya bi Allah sai Allah ya kawo maka haskensa ka ga so ake a ganka mai furfuran nan in kai hannu da shi za ka samu lada tunda an ce a darajanta wanda yi furfura a cikin musulunci in ji annabi bari in je in yi hannu da shi kila sai zai samu lada ka gan shi da kaya ka karfe ka ce kila za ka samu lada ka yi wane ne saboda addininsa amma da rai iska ne ka gan shi a titi kawai sai dai ka tsaftar da yawo ka wuce sai dai ka wuce ka ce tsohon banza mutumin nan shi ne inda yake rayuwa a gidan wa'ancan mata su ma sun zama ru matan da suka saki an da sa kona sai dai idan su zaka gani da bakko da da bak din nan suna yawa suna neman mudu daya na shi na gero mudu biyu in an ce za a raba taliya su rugo su bilayi amma duk matar da tafi Allah ta fi ƙarfin karfan wannan ko gidanta aka ta ce a'a ba zan iya cin wannan ba tun da haram na ɓata ma zuciya na ɓata ma addini kada ka ce abin da suke rabawa haram ne baka san inda aka samu shi ba kuma duk wa'inda suka zo da abin nan suna rabawa an ka tambaye su ina aka same su su ma ba su sani da ama ya ribu ila ma la ribu amma ku kuna iya ci amma kana da addini hmm. ko abokinka ka ga ya karɓo ka ce a to daga yau kuwa a zuciyarka ka bar cin abincinsa in ka je kawo abinci ka ce to ka yi haƙuri wani ina cikin wani hali yau mata'un qalil yanzu ga shi shugaba kan baka je aiki ba kaman baka je ba kaman kullum dan zan muke zaune ya ƙare ya ƙare yanzu inda ka ga ka nemi irin dan gefe gefe dan wane ne kontra ko wane ne haka rarrabe shi ba a wulakanci amma in addini kake koyarwa hankalin ka daɗa daraja za ka dinga yi sai zuciya kake zan farin ciki wacce ku kullum kana cikin ɗarɗar me zai faru mata'un qalil wallahi sadaqallahu al-azim in dai wannan duniya ba ta wuce haka ba yatamatta'una bihi yasiran fid dunya wa yafana fa inna ad-dunya la tadumu thumma ma'awahum jahannamu sannan makoman su jahannama wa bi'sal mihad ay al-firashu an takuna jahannama to ba wani nan shi ba wannan taron ya burge shi ya faɗo wata ce ko gaba muka tsaya walamma wasafal kuffara bi qillati naf'i taqallubihim fi tijarati lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya siffata kafirai da ƙarancin amfanuwansu a wannan kasuwanci عذاب تدكي لكوي وتصرفهم في البلاد لأجلها جاز أن يتوح أن يتوهم والنظاء يتناشط آية أن التجارة من حيث هي متصفة بذلك تصفة فاستدرك dan zaka shirye shiryen to mutun ya barka suwa sau da an za ka gama an fara kallon ɗan kasuwa ce ko baka dubai kai kenan baka kaza kai kenan baka kaza ka bane baban da musulmai saboda dole sai da su su ma da nasu gudunmuwa da nasu aiki wancan dukiya in saka tara ta karo su addini wannan kuwa dukiyar kun kuka tara ta kare addini bukata ce ma ba ta taso ba da dole a fito da ita To a wannan aya ta ɗari da casa'in da takwas, lakinin lazina taqaw rabbahu sai dai ‘yan kasuwan da suka kiyaye Ubangijinsu tabaraka wata ala, wanda suka iyakantar da kasuwancinsu halal a halar bai wa haramar riba suka cire riba ba sa cin riba. Sun san buyu'a ba sa cin riba suna cin halal ne kaɗai suna sarrafa halal komai girman kasuwancinka ana son shi ba za a ce kai kasuwancinka ya yi yawa in kana neman kuɗi nemi kamar ba za ka mutu ba to na halal ne rabbahum lahum jannatu suna da aljanna tajari min tahtiha al-anhar ruwa ke kwararawa karkashin ta khalidina ay muqaddarin al-khulud fiha indama yadkhulunaha wa in akhadhu fi tijarati koda sun yi fatauci sun yi kasuwanci la yadurruhum dalika fatauci bai hana masu samun aljanna kada ɗauka yan kasuwa kamar bautan duniya suke a kai dai ba irin na addini ba sai dai a ce a dinga haɗawa tunda ba mu ana Najeriya yan kasuwa ne suka musulunta da Najeriya ba shi nan ko yan kasuwan yanzu kun kasa musuluntar da inugu A wani sanan akwai ban nan duk za a je kasuwancin nan a kai musu a karɓo a kai albasa a kai awakai a kai shanu ba su da su a kai raguna a kai wane ne amma alaƙa su da su ba ku tsaya ku ne dawa ba kuɗin kawai kuke nema an canza maku manufa ka kai kaya kafirai rida yan uwanka suke musulmai ka je ka fauka wurin su ka ga halin da suke ciki ku tattauna ya za a yi a rayatan nan kum gairku a yi sallah a shimfiɗa tabarma a kasuwa a tare a yi sallah kuma a gama sallah a buɗe wurin a kwashe tabarmi nan ba a mallakar fili ana mallaka ai ma mutum ce ba a mallaka ba nema ba Najeriya ce in an ce ba za a bayar ba na me sai mu nemi haka ne ba za a mallaka ba kada na za ka san dole ke za a mallaka kuma yana ƙarƙashin hukuma don haka sai a koma tuntuɓi lauyoyi yaya za a yi ce da yadda kuna da kuɗi ce akwai in dai kuɗi na iya mallakan mana da fulote to za mu muna da su muna da kuɗi ce to shi ke da. haje a duba ƙarshen da ma ne da wanda zai ba da za a sayar da gida a dubi da ko dai a yanka mana fili mu biya ko dai a yi menene komai nisan inda aka ba mu shi ba komai ku karɓa ku haƙura nan wurin tsakiyan yan fashi ne ce a ba ɗan adan na zuwa ba ku karɓa ku gina shi zai zama binni ya kwana a tashi ku karɓa ku gina idan muka gina yanzu za su dinga rusa shi to ai ba ku mai rusa muke bukata ma daɗa kan shi in an rura ta ce mun gina masallacin mu a inugu an rusa shi mu yi ƙunote mu yi ƙunote mu mata muna da ma'aikata ma'aikata su da dambe za a rusa musu kullum wani lokaci abin da ke bari mutum yana rane na aiki ba mu girmama na gaba ba ma girmama wata girmama ce ai ya kamata mu san junanmu a junanmu ma nan fa za ka ga mutum ya ce baka ina ruwana da kai to balle a can in dai wani ne ba ni ba shi to shi za ku haɗu tsiya ta taso ku iya tare ta ai ba za ta zauna a tsakaninku ba tsiya ma me za ta yi a cikinku? kun gama tsiya cewa sun kuma tsiya cewa ne da zuwa ce wannan kai menene aka turo kana ce an turo ni ne in an kamo barayin mu ne masu daure suka gidan daure nan a nan muke shi kenan to zo mu haɗu kai mai ika ka ce an yi ne ma shugaban yan sandan wurin nan to ga masallacin mu mun yi masallaci an rushe kai kuma wancan mai koren kayan cewa aini ne eh, sakon kaza a matsayi to ga masallacin mu an rushe yanzu ya za a yi lauya ya mutu shi ne zai iya magana a ko'ina dole ma a ji shi don in yi magana na aka kada shi wanda ya fi shi zai zo in an ce nan wurin bai isa ya magana ba za a nemi wanda ya isa duk kowane wuri muna da su to da kana mu yanzu mun tara karfi mu fulotin ce ne ba mun gaji da sallah akan titi kuma mu ma duk wanda ke da kuɗi a cikin mu ya kamata ya mallaki gida maimakon kwana a gada duniya gaba ɗaya ta mace ba ka gani mai himma ulul himma wai eh, akwai wani agogo a ingila ko ba zai sa ko kuka je ingila ya zuwa da jishe akwai wani agogo mai tsawo ko duk ta inda ka bullo akwai shi wata rana ya tsofa sai ya tsayi wani lada ne ya zauna ya dinga kuka me ikai ka kuka kayan Allah zai wuce yace a a kukan da muke nake yi da na farin musulunci zai ce ingila in hau wurin in kira sallah tunanin da yake daban shi tunanin sa daban kukan da yake agogon ingila zai faɗo ƙasa za a rusa wurin ɗin bai hau kai ya kira sallah ba tunaninsa za a murkushe ingila addini zai shiga ingila sai ya hau nan wurin ya kira sallah kaga wannan shine tunani mai kyau amma ba ka ce ka hau nan kike ya ah, ba zai yiwu ba da irin ku ne aka tara a duniya da musulunci bai je ko ana ba musulunci zai yiwu amma ba dole sai ni zan yi ba ni ma zan yi abin da zan iya yi a yanzu babu kowa sai ni iya eh to ku biyo ni mu je mu yi abin da za mu yi mu kalli me ta me za mu tanada mu fara tanadansa kila Allah ya kawo wanda za su taya mu muka mutu Allah zai kawo masu ɗauka in muka fuskanci abu muhimmai mu rubuta mu aje wata rana sai wannan abin ya hauku. to saboda haka nan nan a shi ne don haka kasuwancin su su je kasuwanci da kasuwancin wata hanya ce ta da'awa lafiyayya yan siyasa su dinga siyasa irin ta saddauna aje je a gama kamfen an gama ce to shi kenan ina yan uwana suke musulmai suna can gefe yake to wurin su can zan je kwana ga hotel ka kwana ana gadin ka ke o oh, oh, masallaci zan je nan ne masallacin ku ya akai ba a gina ba mu gina shi zan gina shi zan gina muku asibiti daga nan zan kawo muku malami insha Allah ya gina ya ɗauko malamin ya kawo wanda duk suka musulunta kyautata musu da abin da zai iya kyautata musu illa a kawai gari ba malamai malaman ba su san inda aka taso ba ba su san inda za a je ba iyakacin an kawo an kawo malami shi ya zo da carbuna in an yi sallah sai ka dinga jan wannan subhanallahi kaza kaza ana al'ime kokarin kenan wasu ƙabila suna ce min lokacin da aka ce sandan naka kuwa ɗauko carbi sai kawo malami malam to ga carbinka yanzu masu bibiyan ka albashi an kashe shi mu kuma sai dai mu koma jahiliya kuma haka aka yi tafiya yi su kuma wayannan ɗin kusan ana ainihin eh, me yake da suna tasa'in bisa me yake da suna tasa'in da biyar bisa ɗari sun musulunta amma a yanzu biyar din ne bisa ɗari suka musulunci suke da musulunci suke san cikin musulunci masallaci za ga aladu ke kwana shi mu ba mu ne ba mu tsaya aka samu lauya aka sa Dole za a damu su. To su karan ka. To. Ba za mu je mu saya ba. To. Kaga mun yi wannan ba su mutanen kansu masu wa'azi. na gama bayan da suka gama bana na ce ku zo mu zauna ku kawo min bil ɗin wurin ni kaga aisha na fara ginawa an rusa fa da zan yi yan sanda ko malam kin zuwa su kai har yanzu ba mu zauna da su ba ba tsayawa amma an dai za a tsaya da insha Allah har ni ma karan kai na ban kasa ba balanta ne to ba a tsayawa ai kuma ƙarshen tankace ka ka rasa waye zai zo ma ya zauna wurin sai su wa'annan nan a je a kama ku ya ya kowanne in ya zo in ka je ka samu cikin su wanda duk muka zauna da su ibo ibo sun fara zuwa wurina amma kowanne shi abin da yake so a yi taro a tattauna in an yi taro kaga za a samu kaza a je wuri kaza ni ne coordinator ni ne wane ne a kaza wannan shi ne yake ni ba wannan ne aiki ni aiki na a karantar da shi in dai za ku zauna a karanta yanzu kun ga dai ban da kuɗi ban da alama mai kuɗi amma in dai karatu za a yi na san yadda za a yi ku yadda mu yi wala duk tsira suka yi to amma dai yanzu ban fasa ba in dai na samu abokin ganganci mu faɗa to za mu faɗa ciki insha Allah in dai muka samu abokin faɗawa daga can ko eh, mun zamu ne ne tun da ka san dole mu samu na can ko kaka kwaɗan fake-fake ni. mu kuma mu girmama shi mu ma shi ana da ɗan fake-faken wata rana za a samu mai ƙarfi har gobe na nan ban fasa ba kuma na san inda kuke na san inda kuke zan nemo ku inda ta waje nawa ne ba zan nemo ku ba haka kawai abin da bai nuna ba sai faɗan ya jiƙa to ya jiƙa ce to ku fito lokaci ya yi la yadurruhum dalika ai ba wasu ne za su bada kuɗin ba ko za ku bada kuɗin mu za mu bada kuɗin da mu da ku za mu taru ba aikin mu bane ba ballantana ma na imani Allah zai buɗa mana akwai na harufu kila ma guda biyu ba guda ɗaya an yi shi yanzu shi ne na biyun wana. la yadurruhum dalika وإن لهم ما وعدهم هم ربه وعدهم به lalle suna da ma wa'adahum bihi nusulan wa inna lahum ma wa'adahum bihi suna da abin da Allah ya tanada musu nuzulan na masauki mai kyau huwa ma yu'addu lid-dayfi shine nuzulan abu da za a ke tanada wa bako ونصب من جنات إيه. والعامل فيها معنى الظرف من عند الله معناه مفوكين دقى الله وما عند الله خير للأبرار يا إيه، مدك ولين الله شيء فيه صدا من متاع الدنيا لقلته وسرعة زواله مدقو قاشي بل واجب wa daruriyyat tijarati eh dama abun da jana na dole ne kuma kasuwanci laluri ne gari basa malam ga an da yan kaso na su son Allah su je a fara da'awan nan a fara kaza din na a fara kaza yanzu kaga makiyayan mu suna da alhakin kanzai kasar nan duka tunda su ne suke shiga ko'ina. ina suna shiga ƙabilu daban-daban su yi abotaka da su sai ƙawance da su wa'incan a faɗa tare kuma ana haɗe. To ka ce yana shi duk wa'innan ɗinnan da suke kafin kuma musuluncin ku ku kuntace shi a tsakanin ku. Ha, ko sake shi wanda duk yi musulun da ku shi a In an yi makaranta a haɗa da ta da ‘ya'yansu da ‘ya'yanku duk a koyar da su abu ɗaya. mu samu a cikin su mu samu wannan duk garin da kuka je tunanin yin masallaci yin makaranta da koyar da su da menene da jan ƴaƴan wurin su zama a jikace kun ga mu ba ma bakin abu na da ba mu kaga in mun gama ma gina biya za mu yi wata ran in muna da sha'awar zama za mu iya zama muna da yanki kuma yan Najeriya ne nan muka zaɓa za mu zauna amma in ma kar ku damu ba baki ne masu tsanani ba za mu gama ginawa 'ya'yanku za su rike in aka samu mai ɗan wayo-wayo wanda zai iya birna ba za mu je da shi daɗi ba mu zo nan mu kiwata shi mu mayar da shi bai da amfani a kawo shi zai ɗanɗana wahala a ya gama yar ibtida'iyansa ya zo ya yi kwalejin masallaci tukuna wancan kwaleji tana nan zai yi ta raɓe a raɓe da dafe dafe amma a kama masa tsaki ya zo ya zo yi wannan kwalejin ya zauna na karance karancen na kam abin da ya dashi tarihin wuraren sa in ka in ka ga irin yadda wata akwai wata jatuma yar ebonye tana risala take yi risala ta gama iziya na ce mata to daga nan yanzu kam an yaki ta gida shi ne igala ana igala shi kaɗai ne to shi ne yake hada da ita ai bi ne ga yar ebonye take hmm? kuma wannan maganan wasa-wasa in ta koya ta menene ta koma gida za ta ba da fa'ida sosai domin menene za a da'a mata ba wanda isa ya taba ke, in mu kabila mu konewa suke kashe zai sha a barin su aka yi hana zuwa lauri suka je suka yi sai ga yar uwanmu nan ga gidanta nan an yi mata masallaci da ita da ƴaƴanta wanda duk ita ba ta an je gaba kwamishinan 'yan sanda kwamishinan 'yan sanda ya kira sarkin gari an je an yi abin nan in wani abu ya taɓa ta sai an kone an gwannan in aka taɓa ta to za a ƙone naku na Kano. Kun san ibo nawa ne a Kano? Wannan ita kaɗai musulma kuka ƙona ta to sai an ƙone ku can sai an ƙone ba kuma na Kano. Saboda haka nan, in ana rikici a gari koma gefe. Gabarikin soja, gabarikin barikin 'yan sanda, dukkan mutanenmu ne a wurin da. Saboda haka nan, wannan kawai rashin kira. amma makiyaya da gudunmuwa da za yi dole ku zama abokan wa'annan a can kafin ku kulla gaba sai ku maza kafin a haɗa ku faɗa sai ku riga su ku riga su a haɗa ku faɗa ai ku je ran sa awo ga kai a ah, tsawon gari kaza kaza to mu ne kaza ga riga mu ce gashi gashi gashi gashi haka da sauran su oh ko yan ina ne mu yan kaza ne shikenan duk wata takarda da ake yi ta menene ku sayar da shanun ku yi kanta in an kore ku ku gudu in an jima a rikici ya kwata ku dawo tun ana kora-kora ne na kora ku wata rana sai an zo kora-kora koruwa ba magana yan kore kun bar wurin ina don haka neman kuɗi a neme su daruri ne akwai aiki za a yi bal wajibun wa daruriyun at-tijara da tijara hatta ma sauran ɓangarorin guda hudu sana'o'in duniya duk ba guda hudu ne ba ga tijara ina ɗaya noma kiyo kasuwanci sun kai biyar kenan kun maimaita wuri noma sana'a Wanda su ne sana'an duniya sai dai mu namu a warwatsa yake a warwatsa yake babu kaban yadda muke zaza a warwatsa ba ga duwa da kan jeji na ruwan da sai kai Allah ne ba ni baka almajirai wanda ya tashi ba ni baka kaza kaza kaza kaza idan ruwa na da arne da arne da wani da arne ai tun da yake suke shikenan hmm. Allah ke za ba shi Allah za ka dauka ne mai dan wanka. ko kuma ka zama kai ne kayan karatu kai ne zaka zama kayan karatu za a kashe ka gaban nan wannan kashi mai kyale shi ma shi yake zo a kashe sauran al'umma su faɗaka da ku da tsakanin wane da wani ba fa shi to amma ga sakamakon makoman su inda Allah ya mayar da su kaga mu mu zo mu haɗa kai ya yin ku sa haɗa kai Allah ya kashe ku ya tsora muku masifar da za ku shiga cikin masifa tun da kun janyo domin rikici a tsakaninku ba ku kaɗai kuke illatuwa ba al'umma na illatuwa da shi to don haka tun da ba za ku bada tsaye ba ɗin ce to Allah ya tsora muku abin da ya cancance ku kawai da duk wanda ka samu ya barkala ya yi haka wancan ya barkala ya yi haka wannan ya yi haka shi ba zai ja ba wannan ya yi gaba ya tsaya kun ga a haɗu a filayi mu goma ga zuwa ne na yi zuwa ne na yayi ta zauna da kajira ran da Allah ya tashi kawo yadda za a yi in dai an zuciyarka ba ta gyaru ba da kaza kaza to za ka zama kai ne kayan karatu za a yi karatu a kanka domin da kai za a dinga buga misali ka yi ƙoƙari ka zama ka wa'astu da wani kada wa'astu da kai ka yi ƙoƙari ya zama kai ka wa'astu da abun da isa musu wanda suka karye su wanda suka karye kada a waye gari na baya su dinga wa'astuwa da nan wurin an yi kaza idan suna abu yadda ka san su dabar da in an yi kaza an yi kaza amma yanzu sun watsa to kaga ko kuka janyo shi kenan a yanzu aka sake haɗuwa za ka yi labari amma dai ba daɗi muna son baka yi labari in kuma kuka zo kuka hana kuka cikin har muka tuntsure muka mai mu ce mun haɗa ku da Allah domin a filin alkiyama ba a yafiya a nan duniya ɗalibi malami zai yafi wa ɗalibinsa ɗalibi zai yafi wa amma da lahira cikin ban da na kwaso wannan jima'a akwai inda ana cewa a lahira ba yana Allah Allah ma ya ga hakkin kan baban shi karbi in kana ganin hakkin ka wajen baba ka karbi za kai ba fani ba fawo shi ma baban ka ga hakkin sa a hannun ka kwacewa zai karbe shi zai babu tofai ba jin kai tunda lokacin nan kana mistake fa wuta zaka ba ba abin da kake jin tsoro na tsoron shi dana ba zai iya baka wannan ba abin da kake jin tsoro ina tsoron shi sama da kai dai ba za ka taimake ni ba to kowa ke nashi ku kai dalilin aka rushe ku kai shi shikenan rabbuna ladin mirsa ah na ma nake tijara shi a yi kasuwanci muna da bukatar kuɗi wa kadhalika darbu fil ardi haka kewayawa a duniya tijarati ai hatta lil alam ai hatta magana irin su yana AC din na maimakon kana Bahaushe ka je Kano ka je Jigawa ka je ina malan tafi ilugu akwai riski amma kuma za ka yi ilimi za ka yi wayo za ka ga inda ake ta danginka ka je ka yi bakam wurin gudu ka gudu wurin wane ne ka wajen ba fata kai ba fata haka je ka gama gani sam. ka dawo gida ka ga inda sunan suka miƙe kafa can inda kuke a takure alabashi kila ko magana za ka yi da mata kai amma an je an tura ka ebonyi ka je ka ga shugaban wurin ka ba su kuɗi an dawo da kai sokoto an tura ka sokoto a ah, akwai yan gidi na ba yanzu a ban ne a kaduna kaduna ma akai ne wuri kaza da kuɗi iyaye hmm. <laughs> ba sa son ƴaƴansa su wahala to wa zai zo ya wahala ko kurayi an shi cancanta shi ja yi cancanta su je can su masu sha wahala mai dogon rai ya dawo amma sai kai dole mu shiga su musamman ne kai ke gudanawa su kuma ba wasu za su je su sanar mana ba a'a ra'ayan mu ya mu tura wanda muke na jikin mu jinin mu ya mu tura cikin su wanda ba za su yi mana karya ba qala Allah ta'ala yadda ake so a kewaya kasuwanci to haka nan wurin aiki yanzu kaga wani an masa tarasufa zuwa can dandana zai shiga ya fita ya kawo kuɗi don a dawo da shi inda shi su ku murna suke ajiye da sunan duk wulakanci da za a yi musu duk zagi da za a yi musu duk mai najeriya su shanye mhm. to a bi a su to kan san su ba za ta zai zai tsautsayi a to ma namiji ba an haife ka ne ba an haife ka ne don ka wahala ba za a ajiye ka a cikin gida to waye zai je ya da musulunci kai ƴaƴan mutane su mutu amma kai na ka surayi mm-hmm. ƴaƴan mutane su shiga riski amma kai na ka surayi قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ya abota ibadi, kada ku dinga cin dukiyoyinku ta hanyar cuta a tsakaninku, hanyar yaudara, ta hanyar cin hanci, ta hanyar fince, ta ida za a yi albarka ana haka. Kasan duk inda ka duba sai daga kamfani ya an buɗe kamfani ya mutu, an buɗe kamfani ya mutu. Akwai hanyoyi misali lokacin za ka je in za ka je eh, kamar misalin kana ko in ka bi ta wannan ta cikin dajin na wanda ake keta sai ka ganin tsatar gona ga gidan ka ba kowa ciki can ma gona sai a dinga baka labari gonan alaji wane da ka ji ake kiwa wuri wannan ma gonan alaji to ta ɗaya ɓangare ma in ka bi wannan ne ta tsakiya kawai babbar ita ce ba za ka gaida waɗannan kan ba amma kana sakin hanya ka bi ka furmutsa ta ba ɗin za ka dinga tafiya kana ganin manya-manyan gidaje gonan noma menene kaza ga na nan ga menene duk sun rushe mugunta akan mugunta sai ga shi na yanzu ku duba kawo mana ƴaƴan kajin ake daga uwa duniya da aka ne da aka ne ma aka ce 'Yan sauran ma a kashe su duka suna da ciwo kowa yake mutuwa su ba za a zuba ida a baka kana kashe mutane da ƴaƴan kajin ka ba sai ko nashi shi ne kyawawa ne da yi ne ko zan kusa yi wa'annan ilki bil batil illa an takuna tijara sai dai ta hanyar kasuwanci ne wannan za ka iya sayarwa da mutum ka saya daga mutum an bin minku la ta taqatulu anfusakum kada ku kashe kawunan ku wannan kashe kawunan wannan menene eh, wancan tulku ne amma irin kashe shi wa aka ce wata rana ana cikin yaƙi wani kawai ya ga arna abun malam na bata masa cire kuben sai aje ya shiga cikin su yana tsara yana tsara yana tsara ya kewaya ya shiga ya fito aka dinga cewa alƙada sahu ila taruka an ce la tulqu an fusuka abu ayyub al ansari mai masauka na ce kai yara ba haka ayan ba Hayan ba haka ta sauka ba asalin ayan ta sauka ne lokacin da an sawa rana ba da kuɗi duk abin da ta so su yi sai a muhajiruna baƙi da suka zo duk aka yi kuɗi kowa da ba da taimako sai suka yi mutum isu isu suka bi suka ce yanzu mu ɗan rage don mu ta da jari mu jari mu yayi ƙasa ba kamar da ba mu rage mu yadda muke ba da taimako mu ta da jari mu shi kenan sai suka zartar nan take sai ga wala tulku aidikum ila tahluk wannan kin ba da taimakon shine halaka amma ba wai ka fita gona ka mutu shine halaka ba ba a fita yaƙi da kai ka mutu shine halaka ba ba ka tafi kasuwanci ka mutu shine halaka ba wannan ba halaka ne ba a rayuwa ne ai fil jihadi hayatun ai saboda haka nan wannan ba a wannan ne ba mutane suna juya abu yadda ransu take so wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima wa qawluhu ta'ala illa an takuna tijara hadira sai dai in kasuwanci ne gashi an kawo shi tudirunaha bainakum kuna sayar da ita tsakaninku da haka ribobinku kuka tara kuka yi kuɗi dama ayan na kai ta وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون آية ta ɗari da tasa'in da tara wa inna min ahlil kitabi lalle haqqan daga ma'abota littafi da man yu'minu billah da akwai mai imani da Allah cikin yahudawa ka abdullah ibn salam wa ashabuhu wannan jashi shi kirista ne آمنوا بالله سج إيماني دا الله وما أنزل إليكم أي القرآن وما أنزل إليه دا أبن دا أكثر كم أي التوراة والإنجيل خاشعين سنة حال أوران الله خاشعين أي حالا من ضمير يؤمن مرائي فيه معنى من جرحك حكا سيدا مجمعي معنى تدا مجمعي lafazinta luganta sai ta koma mafuradi ne ai mutawadi'ina lillah la yashtaruna bi ayati Allah ba su sayar da dokokin Allah allata indahum fit tawrati wal injili min sifati muhammadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zamanan qalilan da yan kuɗi kaɗan bai kamata mutum ya sayar da musuluncinsa saboda al'ada saboda girma da zai samu min ad-dunya يكتمونها خوفا على الرئاسة كفعل آه، غيرهم كما أيتم والصنص من اليهود أولئك لهم أجرهم عند ربهم وإن كان كلا دنسنا نمر أبنجتنسو آه، ثواب أعمالهم عند ربهم يؤتونه مرتين كما في سورة القصص إن الله سريع الحساب ai Allah na da saurin hisabi bincikensa da sari sari'ul mujazati lil amali salih bi thawabin ya'jizu anhu al-ihsar za a ba mutum sakamakon sa da zai kafa kirgawa li kasratihi fi dunya qabla al-akhirah wa fi al-akhirati yu'ta tafaddulan za a ba shi kuma kyauta minhu ta yanzu ana gida siminti a kace mutum ya ɗauki tirela da ya zuba kaga fa aƙalla tsura in aka karɓa ba ainihin imani mutum na farko aka karɓa yana da tirela ɗari bakwai wannan tirelan ɗari bakwai da siminti a duniya na ina za ka fashi kuɗin ka sun kai kuɗi ɗari bakwai ina jin ma a garin na kuwa akwai inda ake sai da sumunci ya kai ya kai tirela ɗari bakwai a nan garin ma babu eh? ko da fatan inda ake sumin inda ake saukar da shi bai kai ɗari bakwai ba kawo ake ana kawo suna kwashewa ana kawo suna kwashewa sun mutum ɗaya wannan ba a bashi da yawa ba kenan amma aka karba aka kalli irin takawan mutum da himmatan mutum da mahimmancin wurin ana ba shi miliyan ɗaya. Tirela na za a ba shi tirela miliyan. Cikin mu waɗanda ba su taɓa ganin tirela miliyan ba su suka fi yawan. Miliyan taɓa gani ba. Tirela ɗaya baya ɗaya guda miliyan. Balle a ce nawa ne. ko gwamnati ina ganin ta samu miliyan ɗin nan ta yi kama da wahala ina ga hatta kila sa'udiyya motocin da ake zuwa nan na haya kamfanoni ne suke haduwa wannan zo da kamfanin sa wancan da kamfanin sa dauke shi contract wannan ma da kamfanin sa kafin aikin ake an gama rubuta sun gama su zo su zuba motocin to a ce maka mutum na da tirelar siminti ne za ka ga abun kaman wasa amma za a fi ba sai an lahira mutum zai iya amma kawai ya yi. zai kallo shi kawai abun sai a hankali wato kusan dai mutanen mu dai ba mu imani da Allah shi ya fi ƙarfi dai hana mana aiki akwai abin da ke ba da haushe shaida ce ka zo ka kawo abu wasu nasu suna ci su suna kewaye kawai ka zuba abun za a yi aikin Allah su kansu dinga ci wani abu da bata rage shi da bata rage shi dole kan galma ka ce to na daina zuba a ce sallar ko da yake dole aikin Allah sai shi ya shiga ciki shi duk yadda za a yi shi idan nan zaune a wurin sai ina bello malam bello yake ce wasu ka ce a gama wayan wallahi in dai kuɗi nan ne sai mun ci su masallaci ne za ka faɗi ko saboda haka dan amma tsaya iya nan masallaci zai ce wallahi sai sai da aka zo aka ki ba su kuɗi su sayo suminti aka sayo sumintin aka jirge suka bi dare suka kwashi suka kwashi to wa'annan anya suna da imani da Allah ba dai da ba ce ake faɗi ba kawai kafin za ka je ka tsaya a gaban Allah ka yi bayani ka san Allah na garin ka san Allah na jinka ka san Allah ya alamu kha'inatal a'yuni sami'u ne basiru ne ba abun da ke bai qadiru ne ba abun da ya karfan sa ya sa masu tsaro bai ma bukata masu an sa su ne kawai ko hisabi kawai da za a yi maka rayayye ga ka gobe kiyama an ɗauki hoton ka ana nuna wannan wane wane kenan ana salo da masu wanke zai kai wuri ka ba. kai imanin mu da tukunta. talauci ya hana mana aiki kuma ko mun samu kuɗin ba za mu abin nan ba a ce abun ba ce, mutum yana tsaune shi ba yadda za a iya sa shi yana jira ne kawai yi sata kuma ba a ce masa sata siminti in ka kwaba a wurare da namu na masallaci za ka ne ce da Allah zan dan ɗabi kaɗan akwai ramin ɓera zan je cika ka ji tsinan ne kicin ɗinmu inda ake girki ya ɓamɓare da Allah nan ɗan ɗiba ɗan cika ta aure. Inda hankalinka zai tashi, aka ce ga wannan kangon an saya, za a haɗa da rubatsen masallacin nan a fasa a kwashe, to ana ga kwanan suna wawo shi. azarar su kwashe wane ne suka kai hatta kasan wani sai ya zo ya ce ina da Allah a bani wannan ne zan cika nan tare da sai an sayo ƙasa an ƙarafa shi ba zai kawo ba amma dai da za a ba shi kai Ha, ta wannan sata ne, ga wannan ai barawo shi barawo ne sama wannan cin amana ce da dan wannan ai ba wani bane dan wannan ne to a tsawatar din su zo su sata ma ba ne. in aka dauke kwanan masallaci ba za a dawo da shi idan aka dauki magirbin masallaci ba za a dawo da shi idan aka iri buhunan masallaci banza ta faɗi ƙanin masallaci wanda ya zai zai ɗauka ya ya yi je abin nan tare da shi je ya amfani da shi a gidansa zan yi fati ne da Allah kawai. Tabarmin masallaci akwai masallaci da ake kwasan tabarmin a a yi suna ko ya ɗaurin aure. Kai ba hauke. Mu tun da ni cikin Hausawa na shi. Su na san halansu. Amma dai wannan rayuwa wallahi ba ta yi ba. kai sai dai ka yi amfani da abin mutane in an kawo kayan Allah kai a nan za ka samu naka sunan wani gari kabar al'akira wafil fi yi ota ta fantunan wannan na duniya za a bashi abin da lahira za a bashi kyautatawa don girmamawa fantunan min ta'ala بعد fi hisabi ha za ma zahararri walhamdulillahi in لله انجمالا kenan naharorin nan ba mu yi su ba akwai na na ƙarshe kuma dama babu komai a ciki annajashi yu laqabun laqabi ne li kulli malikil habashata kaman sarkin yola kaga ai lami sunan shi lami don adamawa sarkin borno shehun borno sarkin abin nan sarkin musulmi to sarakunan duk suna da su eh sarki fulatanci ne ai daga adamawa har mai duguri ya hada ya hada da bane bane zai tauke mun to haka najashi laqabu li kulli man malaka habasha wal muradu bihi huna an-najashi alladhi amana billahi rabban shi wannan ba sauran najasoshi ba wannan najashin shine wanda ya imani da Allah mahalici wa na annabiyya kamar ai ga fir'auna ma mukami ne sarauta ce A kowanne fir'aunin za ka ji akwai sunan shi akwai menene dinsa wancan wanda suka yi aron gama da annabi musa ra'ama fi sibnomin fita Wasu wasmuhu shi kenan ashamatu wa awal muslimina shine ya ba da masauki wa musulmai lamma raja'u ilai da suka zo suna neman mafaka takura musu da ake a makka وفي الحديث ذو الحديث الذي أخرجه البخاري حديث ندبوه حدود تريبيو دقوما مسلم حديث ندبو بيو دتريبير دقاربيو قال أبو موسى فركبنا سفينة can daga قفن ashariyawa ومك hawa jirgi fa'alƙadna ya jefar da musafinatana ilan najashi bil habasha tunda iska Bana ana magana in afka fita yake a ruwa iska ta dawo da mutanen gida ba a mudawwana wa wafaqana Ja'far bin Abi Talib muka zo sai muka tada Ja'far wa sahabuhu indahu fa qala Ja'far inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba'atha annabi ne ya turo mu mu zauna mu zauna kuma ku zauna tare da mu ba muna zaman kanmu bane ba ha huna wa amarana bil iqamati fa aqimu ma'ana fa aqamna ma'ahu hatta qadimna jami'an hammu ka zo gaba da al hadith kawai abin da ake so a sani eh, na gashin wa warada fil hadithi aidan alladhi akhrajahu al-bukhari hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da goma sha bakwai مسلم حديثنا تريترا دعم سندبيو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي da najashi ya mutu a Madina annabi ya masa sallah yana nan Habasha ya masa sallah a can fa kuntu fi safi tani ina taho na biyu aw thalith kenan wannan yana nuna maka sallan janaza sahu aji ko tun da wuri da masu ho ake balle daga baya amma kaga mu san da janaza mu tushe muke kaga yadda kuke zaune din nan to haka ake sallar janaza ban san ranar gyarawa ba kawai sai dai in an yi ta a masallaci a masallacin ma ana nema a bata malam an haɗa duka yayi ce bai yi ba kuna kai za ka nuna min yadda zan yi ko kuma ni zan nuna maka yadda za ka yi da ka zo Muka yi fata-fata da shi. Dan ba kawai ce a'a ai su kawai duk gaba ɗaya duk a bari ko ina a tsaya su Shi ne yasa ya janyo dole da an ce ga janaza ta zo domin kada a sake irin wacce kwakyariyar sai na bi sahu-sahu. Sai na bi sahu-sahu sai na ɗan zagaya da kaina don dai komai ya yi daidai. a ji a tadda masu su ma a tabbatar da sun yi sahu-sahu, sannan a zo a kabbara amma mutum yanzu za a yi maka sallah a gida to dole sallan da za a yi maka to kai da gindi cutan wake a san wake ba a shirya shi in ka ɗiba kawai shi ne ce kai da gindi ake masa yadda ake cushen wake amma kaga cushen dama ba kai da gindi ba ne ba cushen gero ba kai da gindi ba ku da gero ba ku da dawa masara kuke ci hmm? doya suna da ta ita ma da yar wani to ai wannan doya ba ta da ba ta shigo layi ba ma abu kutuka kutuka sai da gindi sosai wake to yan sallar janaza mu kenan tafiyan tumaki wannan ta ai gaba wannan na baya wannan na menene ya kaza ai da rabi rabi ko belbela tana sahu a sama والصافات صفا انت قداما تعبل تعيثه انت قداما تكبيا تجد ايه في عقبا وإذا فيني حتى إن في كتان تبيا تكبيا فكنت في الصف الثاني أو الثالث أي في صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي أصحمته حين توفي رضي الله عنه wal hadithu dalilu salatil ga'ili hadithin nan hujja ne akan sallan wanda baya nan mu a malikiya baya amma wanda duk i baya nan aka tabbatar da ba a yi masa sallah ba ya kamata a yi masa irin wanda za a ce yanki dinafin din na sun kashe gawa ba za ta tsakuwa ba ta tsakuwa ko ma ba a san ma wurin ba tukuna sai masa salatul ga'i da mu sallar ga'ibin da muke yi ta hawa ce idan ana son mutum malami ya rasa yadda zai burge sai ce to yanzu wani ya mutu mai masa salatul ga'i bayan a cikin wanda suka da akwai wanda ya janazan zama muna mantawa muna muna gumi college da lokar gumi ya mutu na na cikin lokacin na ko sai da rage aka masa sallar kai dai mun taba sallar ma dai ba Bakar gumi mun taba sallar ga'i wanda ma bai kai Bakar gumi ba haka kawai malaman imna wanda suke so ya mutu ayi salatu gayi shi ke don wannan kenan yace summa khutimatis sura aka karkare sura bi qaulihi ta'ala ya ayyuhal ladina amanu sabiru mummunai ko ya kuri tafiyar da akwai wala haka Allah ya ta'ala ta'atu sai an dage in ku ba haka ba in ka je ka tsono gida aka du ɗanɗana ma wuta sai ka rugo da gudu ni mutane na an name ni mutane na ba su tausayi ni mutane na ba za su shirya ba kwanan ka na wasan ko ma ka zauna ni ma da za ku wanne yan koma garku ba wajen gwada muku misalin yadda ake yi ko a ce a koya muku yadda ake komawa gida ko amince kaga ga hallo ya zo yawwa zarewa a haka za a zafi ne biyar ko zan koma abina na da goyon ba na da mai koyon baya a ba shi kaɗai ba ne ba sauran su ji shiru ne saboda kada a son da su a sa musu ido kai kuma da kai kuma daga ina kai kuma daga ina bayan garin ku na can gaba da mu ai gida za ka tafi kai ma gida can za ka tafi kai ma duk ire-iren ku abinda za a maka kenan a kunshe mutum a mai da shi gida bari dai Allah ya wadata mu mu yi makaranta in duk inda muka gina makaranta mu san sha'a amma ba hmm? To, yabuwa to ga ma wata hujja. Amma ni ba zan sayar da komai ba daga ni sai takalmi za zan tafi. Masallaci a ita sallar, makaranta a ita karatu, amma dai littattafai na. Ah. Sai a a kara fere kai. Duka a sa masu gadi kadan ɗauki wani abu ba littafi. <laughs> Ah, kai kuma ai akwai ai amfani za a kalla ai ba ce al'ada dole sai an yi haka ba to saboda a samu da'awa a samu lamarin ya yatsu saboda kana isbiru ku yi haƙuri akan da'awa ala ta'ati ko nan rana ɗaya ka haɗu ba rana ɗaya ka haɗuwa wasil itali wannan majalisar eh, ta fi shekara hamsin wal masa'ibu da masifofi a yi haƙuri daga walid sa'ati wal masa'ibu wa anil ma'asi haka sabo yanzu kai mutum kafin ya hana kansa kallon waya hmm? ai kaga sai yayi da gaske wa sabiru الكفار كنون ككافري هقولي فلا يكونوا أشد منكم صبرا فإن النصر مع الصبر أقول إذا هارو أخرج الإمام أحمد في مسنده حديثي ندبو بيو دتريتا قصد بيو في حديث في حديث صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله صلى الله عليه وسلم وعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا أن في الصبر للي تكن هقولي خيرا كوكما أن خيرا كثيرا alheri mai yawa yana cikin haƙuri alama ta karaho akan abin da kake ke wasa wani abu da ya taso ba ba ka san shi to wannan abun in kai hakuri akwai alheri da yawa a ciki wa annan nasara ma'as sabri nasara na tare da hakuri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra daga ta aka taso faɗi hmm? ka koma ka maganan wancan Oh, fa innal faraja buɗi, alfaraj buɗi yana tare da baƙin ciki. Yau ka yi nasara an buɗa maka, kana ta biya sai ka tada abin ya ɓalgace. To haka, ka sha kunun ka ji daɗinsa, ka gama shi aka da ƙwarar guda ce. <laughs> ya karbu sai shi Allah sauƙaƙe ya za a yi haka kaddara ce to haka ga kasha fage gashi yayi daɗin shi amman kuma a ƙarshe ya abin da ka gani shi gana na ruwan shi don shi gana ya haɗa da kudin zai yi haɗe daidai kare ya yi auki ya yi daidai kamar ya zama kamar dawaki dawaki haka tunda igana shi ka hausa dawaki ne ina na taso warabito ma'ana kuma ku tsaya a kimo alal jihadi wani abu anan da dama an manci nasara kamar sai mafuta yawo an taɓa haka ka buɗe makaranta ka tafi yawo in ba rashin hankali ba An in ka buɗe makaranta sau ɗaya ka buɗe makaranta ka tafi janaza ka tafi ɗaurin aure ka tafi zumunci ah, makarantar kayan fiye ta hisa ba a faɗauki makaranta a bawa zaune gari banza a bawa kiwon faru. bai san wahalan komai ba kawai ce to na ga wani ka karanta arabiya masha Allah ga makaranta na gina zo ka shiga ciki ga masallaci na gina malam haka zai maka masallaci bar maka masallacin nan kango ya koma gefe ce idan ka gina masallaci baka gina masu sallah ba ka gina wa kadangaru to kai maka ka fara ba irin wannan kiwon balo masallaci saboda haka nan an ci wahala ka samu masallaci to ka samu masallaci to masha Allah alhamdulillah Ko daga yanzu kawai za ka fa in ka tashi raba darussa kwana bakwai ka rabu da wane ya yi wane ya zo ya yi wane ya zo ya yi da wuya ku yi albarka duk wanda in ya zo zai yada son ya samu jama'a da yawa to in ya samu jama'a da yawa sauran ranakun su kuma waɗanda nan kun kulla gaba da su mutanen masallacin na munafukai ne ranan wani za su taru ranan wani ba za su taru ba kaga mashila ne ku ba wa mutum ɗaya sauran su karantar mana ga wurin karatu daban-daban an yi karatu an gama ga majalisu da za a bude to nan ne za a samu darasi ya kimtsu darasi ya miƙe muddin dai ina da abin bayarwa ɗin tarbiyyanta junu ta inda zai iya sawa a yi zai iya hanawa a yi kawai abin da ake bukata a aikata a ce malam muna kan aiki kaza an gama jama'a za su zo kamar yadda akwai attajiri a cikin iyakacin a ce masa muna son a bada kuɗi kaza shi je ya tsarke da su muna son fili kaza a wuri kaza ce an gama dama na da wani rubabbe a wurin a je a haɗa da shi sai a haɗa da wannan sauran gida kaza ne kawai rage eh, mu je a same su ku bari ma dai zan je da kai ina ka sayar min kawai ba ka wani dan to kuka haɗa irin wa'annan tafiya za ta tafi domin wuce wannan ya zo na ce shi kwana biyu zai tafi yawon shi don ka yana karatarwa a masallacin wani dan abun da ake samu a wajen wani ma ina kan dan abun da ake samu a wajen wani ma nan ma ina ba ta gudunmuwan shi duk haka za ga abu ya barbarci amma ka gina ka san in ka rusa ka rusa aikinka na shekara da shekaru ka rusa aikin ka da shekar da idan ka je ka kwanta ka yi rashin lafiya ka tabbatar masallacin da ya rashin lafiya ai ba zai yau bace ka ce baka da lafiya wani irin baka da lafiya ka zo kai karatun da lafiya ba lafiya illa inda aka tadda kai shame shame ana juyawa ana shirin mala'ika ya ƙara sa aikinsa inda saura ka mai mai ka sake tashi ce ina masallaci in ce ga masallaci na nan ce to muje. a je a yi muku koda ɗan kaɗas sai a yi haƙuri nan na hana idan su abdulsalam tambaya don in yi tashi tambaya na jami'a hukunci kiwon mage kiwon mage kuma kaga ka hasala kaga in hawan jini ne sai tsarfa waje a kimo a saboda haka dan ko tsaya a wuri kun ga wa'azozi mu sai mu yi wa'azi mu ci gari ba masu karanta ba sai ga na son koma bidiya da za ku koma wurin sai ka ga wani gari nawa yanzu wanda muka ce sai ka ji sarkin garin ba su sani ba mu garin nan daga ɗari kasa shi ba Allah ya rufa mana asiri ba izrabai kuɗin nan kuma wani lokaci sarakunan ne suke kira fa da kansu a zo a yi musu wa'azi an yi wa'azi a kasan wane an tara jama'a to ni ma a zo a tara min jama'a kasa na to amma maimakon in an yi wa'azi an gama to a bamu wurin da za mu yi makaranta a a za mu yi a saya kawai attajirai wayannan mutane bai kamata abin nan a saya amma za mu matsa musu su dinga ba da kuɗin makaranta saboda ba za mu ɗore ba muna son ko a ba su training ɗin da za su riƙe makarantarsu da kansu sannan su ba da jama'a su a fitar da su maimakon ku dinga ce baƙi sun cika muku gari ya'yanku ne ke koyarwa ba shi kenan ba kowa shi ma ba shi na son zagarin su amma ya tafi ya zauna a cikin ku to ka gadi kuma ku ba da yayan ku kaga rabi rabitu an yi wa'azin ƙasa to shi kenan daga wa'azin ƙasa sai makarantan ƙasa dole a buɗe makaranta ga islamiyya da abin nan sannan kuma ga ta zaure malam wane na gari malam wane ma na gari wane ma wanda ya shekarar sa kaza a Zaria ai ya dawo nan gurin kawai a buɗe makaranta ga ta zaure ana bugawa ga islamiyya ana bugawa da wane ne ana ta abun nan boko shi bai sai an yi tanadin sa ba duk garin da ka zo suna da boko gwamnatin tarayya ta ɗauki nauyin yaɗa boko to kako madina musulunci ta ce ba ruwanta da shi Daga duk garin da kaje za samu boko, amma ba za samu addini ba wani gari. A ƙimu alal jihadi, saboda haka nan in kun ci na kun ci gari to a buɗe makaranta. Akwai na haruku ba a yi shi ba. Akhraja Muslim fi sahihihi hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha uku. An shira bunu, bunu Sam, an Salman, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورباط يوم وليلة yadin dare da rana ko ka je garin irin wannan garin da aka kafa abun da aka kafa kai kai kwana ɗaya a wurin din khairun min siyami shahari wa qiyami yafi ladan sa yafi ladan azumi wata da tsayewar wata ka je misalin kaga a ce ka tafi faka ko ka je irani inda muka da da ka je kwati muna da masallaci a wurin din ka kwana a wurin tun da an koma mu mu samu su su koma in an koro mu go mu gudu mu dawo ko kuma dai duk inda aka aka sani cewa an samu wurin alo sunna sun shiga an kafa abu to mu je ka je wurin ka kwana ɗaya ka kwana da su ka wani da su kana musu karatu ba wai ka je ka kwana ka ci musu abincin ba auna duk wanda zai je ce ya tafi da abincinsa da kanan mutum kwana ɗaya a wurin ya fi azumin wata ya fi sallar wata ai wancan maganan yakin da ake an yaki an ci gari to yaya sai a tsaya a kafa gari wanda wasu ta sun daga wuri kaza su dawo wurin wannan su ebo ta koma ta sa gaba ɗin da karfi ta sai dawo ciki wancan ma ta so ya dawo wurin din kaga maganan gari ya su ta rai bata taso ba wa in mata saka masallaci yanzu akwai masallatan mu gaskiya da dama yan shi ake limantan masallatan sosai ko ko ta rana ba ko sanin malam yaya wannan malam yaya wanda muke faɗa da shi da yake shi ba sakwace ne ne kuma shi ba na jin ba tsakanin sai dan kebi da zan fara ina zaune ina karatu anan na shagala sai aje mai littafi muraja'a shi ke dan na rike da na tashi tashi na ga littafi ha wannan guntun littafin ba ce ni ba Allah ne ya bani shi ke na kalla na ga ashe muraja'atu ne wani littafi ne wanda wani matsayakin ɗan shi'a ya rubuta shi tsakanin littafin ahlus sunna shi a ta tabbata a cikin littafin ahlus inda ike bayanai kun san dai bayanin malami dan gajere haka na ɗauki littafi na na zauna ina haƙon in ga waye da wazan tambaya da ya zo ya aje min ina jin wani ɗan shi'a ne ya zo zai min nasiha ya kafa min nasiha ɗauko littafin ya aje min ko koyan aka yi samuna muna ranar sai mana ce au aiki an ajiye maka littafi ma ko bayani maka yi ba da kyau <laughs> dama kai ka ajiye ai ina neman wanda ya ajiye ne yake to asalin littafin wani masallacin da yake ciki babba ne sosai tunda manyan mai kun san gidan da ya bullo inda ya zauna masallacin da aka bashi liman ce to shugaban kwamitin ne ya ce ina kullum maganan shi a sai ya dakko littafi ce Allah ya gafarta malam a dinga bincike a dinga bincike ga wani littafi nan ina ga akwai alheri a cikin karanta shi ya ɗauko littafin to wannan kaga ke nuna maka shugaban kwamitin ɗan shi'a ne ƙasar ƙarin ɗan shi a yi shi ya yi shi ne kamar yadda za ka ce an rubuta littafi a tsakanin shi a cikin shi a tafan shi na sunna to haka nan ya rubuta shi ma yana rabbi wa ahlus sunna to shugaban kwamiti ne yake ba wa malamin saboda yana yawan maganar shi ga wani littafi nan mai kyau kaɗan duba shi shi ne da koyi ni? da koma gefe na gaya masa abin da na gaya masa wannan kuma tsakanin mu da shi ne wa in wanda i mutu a wurin nan inda dole in nan abun da munasaba ka wannan in an yi masallaci ka rike shi gab za a baka ko ba za a baka ba kuma ya kamata masallaci ma wajen rike shi a dinga addu'a wa zai rike shi kyauta wanda dama yana son inda zai zauna yi da'awa babu da'awa za ka yi tsakani da Allah karantar da al'umma za ka yi a masallaci bismillah dama wanda sai kun biya shi sai kun biya shi nan da kwana biyu baka biya shi ba sai zama kawan mai gadi wata ɗaya ba ku biya su ba sai su daina zuwa ya shi ma inda aka yi wata ɗaya shuru, wata na biyu shuru, ce zan ci iska ne ni ba mala'ika ba ne ba sai tafi harkarsa wa in mata in ya mutu a nan inda je juriya alaihi amalu za a ci gaba da bashi ladansa zai kana ya amalu, kowanne mutum in ya mutu aikinsa ya tsaya amma wanda murabi'i wanda duk yi mutu wurin murabi'i ribaɗi da shi da ƴaƴansa da mai zuriyansu za a ci gaba da ba su ladan hasiran da suka bar wurin wa ujriya alaihi rizquhu haka abincinsa Allah zai buɗa masa wa aminal fattan wanda yake riba ba a tambaya sa kabari ba masa a kabari mala'iku masu tambaya kabarin ya mutu ba su tambaya ribaɗi in sun zo masu je su kauce su wuce shi na biyu ne wannan ta faru ko ina ga kaban mana a'a a kai da tsaya kawai wattaqullaha fi jami'i ahwalikum la'allakum hau. tabbas an kun tsoron Allah za ku tsira ai tafuzuna fi duniya bin nasari ala aduwikum وفي الآخرة بالجنة وتنجون من النار فهو ختام شامل لما في جميع السورة وإنه خاتم موافق للمبدأ cika شواني ne wanda ya dace da farkon Allahu la ilaha illa نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام فالابتداء انظر بالانتقام a farko Allah ya gargadi zai mai da martani alaman kafar bi ayatin lahi wal khitamu bashara bil falahi liman ittaqallaha ai yayi eh salatul eh gaskiya ba za masa kawai ya kai masa du'a'i eh wannan eh farin ciki buɗi eh ya eh, shi da buɗi muddin wanda yake kana cikin nasara kasuwanci kana jin daɗinsa da'awa kana tsakiyar jin daɗin ta malam sai ka ga wani abu ya gantsara ya shigo tsakiya hakan nan wannan abun da tsakiya kai hakuri sa da ya zo ya sauko mai ya miƙe to haka naira bakar misali da fura da kudan shi sha biyar ko yau ba nemi shawaran a kwana ba na To shi ganin sai kai ta yi za samu ladan. Allah ya bada ladan. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين